An tsara madatsar ruwa ta kafin zaki ne da nufin samar da ruwa ga manoman rani a sassan jihar Bauchi da Yobe da ma wasu bangarori na jihar Borno. Madatsar ruwan da yana cikin jerin madatsun ruwa goma sha biyu da ke ƙarƙashin kulawar hukumar kula da ƙoramin haɗeja da jama'ari mai sharkwata a nan Kano. Sanata Masa'udi El Jibril Doguwa shine manajan daraktan hukumar. a ƙarƙashin mu akwai yankuna guda goma sha biyu inda aka fi yin noman rani shine kamar na kogin kano inda ake noma kadada dubu ashirin da biyu sai kuma na kogin hadeja wanda ake noma kadada kamar dubu bakwai to muna da kuma waɗanda suke biyo baya waɗanda da a ce an yi su kamar wannan kafin zaki dam ɗin wanda aka dade ana magana sa inda yanzu gwamnatin tarayya za ta yi dam din nan to ina so in tabbatar maka da cewar muna da kadada fiye da dubu da wanda za a iya noma kadadan nan dubu yawan mutanen da za su amfana za su kai kamar miliyan biyu yawan kuɗin da ake tunanin za a sake samu idan an noma za su kai kamar biliyan ashirin da takwas a lokacin noman rani ko kuma lokacin noma na damuna yanzu haka dai gwamnatin tarayya ta ce tana dakon rahoton kwamitin ƙwararru game da wannan aiki na kafin zaki dam wanda zai ba ta damar sanin inda aka kwana kamar yadda ministan albarkatun ruwa na tarayya injiniya suleiman hussein adamu ke faɗi wannan yunkurin da aka yi na wannan madatsar ruwa ya haɗu da tangarɗa da yawa mutane can ƙasa da bindan kamar wajejen su gashiwa da sauransu suna da ɗan jin tsoron cewa kamar wannan ake wannan damin kwalliya ba za ta biya sabulu ba saboda watakila suna ganin lokacin da aka damin tiga an samu ɗan eh, ruwan da ke zuwa wajen su yi karanci to amma dai muna ƙarin nazari a kai idan mun ga cewa alherin ya fi dan tilas sai mun yi magana da mutane mun fahimtar da su in har sun amince kuma Allah ya sa tattalin arziki mu ya dawo kwarai wannan dama yana cikin wanda muke tunani a ka ce za ku tuntuɓa, ba ku tsoron siyasa ta shiga cikin da dama an yi zargin cewa abin da ya dakile aikin kenan a ba to har ka cin ina ruwan siyasa a ciki duk wanda yake so ya kawo siyasa a ciki shi zai kwana da yunwa harkar cin abinci da arziki ba zancen siyasa samun nasarar wanzuwar wannan madatsar ruwa ta kafin zaki dam zai kara haɓaka ayyukan hukumar kula kula da ƙoramin haɗeja da jama'are in ji sanata masa'udu el jibril doguwa idan an yi ba ƙaramin amfana mutane za su yi ba kuma zuwa yanzu kafin zaki tana nan a matsayin za a yi ta fiye da shekara talatin baya amma har zuwa yanzu ba a yi ba dan ka tafi kafin zaki yanzu a ofis ɗinmu da yake kafin zaki zaka je ka tarar da kayayyaki waɗanda aka kawo su fiye da shekara talatin kamar yadda aka yi tigadam ya zo ya zama alheri ga mutanen da suke zaune a wajen kiromawa kura garin malam bunkure ƙarfi ina so in tabbatar maka haka idan an yi kafin zaki dam zai zama mai amfani fiye da mutanen ma da suke cin gajiyar wannan na tagadam ɗin domin ruwa zai tafi a guje ya tafi yobe ya tafi gashuwa sai ma ya tafi haccadi sarata masauri el jibril dogo kenan shugaban hukumar kula da ƙoramin haɗeja da jama'are mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria